yake. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, ya Allah. Idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata, mun tattauna batun matsalar lafiyar kwakwalwa a cikin maza, inda Dr. Asma'u Abba Garko ta asibitin Malam Aminu Kano ta bayyana mana rabe-raben matsalolin da suka shafi kwakwalwa. A wannan shirin, kamar yadda muka yi alkawari, mun tattauna da wani bawan Allah wanda yake ɗauke da irin wannan matsalar inda na tambaye shi yadda ya gane matsalar tashi. Sunana Sule Sule Audu so daga daga Mukula na tashi wani kauyen da na tashi daga wurin kakana. Mm-hmm. Nan na zo na tashi na fita yawon bariki aiki leburanci to da na fita mutane da yawa da dama dai muka dan zona da su na yi aiki a karkashin su. Kaman ya ya fara maka kuma yaushe ne kaman shekara nawa ko wata nawa ko yaushe ne. Eh, to yanzu eh, ba ina zai farawa ya kai shekara ya shekara goma hudu daga wannan lokacin kuma daga wannan lokacin kuma sai na fara jin shi da su da ko yara yara da muka zo na da su a cikin lagos muna aiki tare da su sai ya zo ya fito kuma to da na duka na shafi aiki cikin lagos to da na fita mutane da yawa da dama dai muka san da na yi aiki a ƙarƙashin. Gaya min tarihin rashin lafiyar naka kaman yaya ya fara maka eh. kuma yaushe ne kaman shekara nawa ko wata nawa ko yaushe ne. Eh, eh to yanzu shekara dai ya kai shekara dai kuma dai haka ne amma bai kai bai ya kusa. To don sabida dan saboda dai na zo dai na soji na biyu muna aikin labiranci wani lokaci sai ji wani abu lokacin da kuma ya mutu sai ji wani abu ya ja wani bayan ya kwantar da ni kasa to sai in ji zuciya ne ya dore to bayan da ya dore haka kuma to daga nan to daga nan sai na fara jin abun bana jin daɗin halaman yanayin jikina to daga nan kawai sai na fara jin abun gashi kamar igiya igiya ne duk mutumin da ya zo kusa da ni sai ina jin zuciya na ina kama zuciyar shi ina ambace shi to shine abun kuma sai ina jin wani iri iri ne bana jin daɗin shi ka taɓa zuwa asibiti ya rike ni ga tafiya ga zona ga rikewa to sai na rasa yadda zan yi da kaina ne to wani lokaci kuma sai yanzu samu kaina in tafi wani lokaci kuma in muna da yawa ba zan samu zama a cikin mutane sosai ba sai dai kamar na cire kaina waje amma in dai cewar ya kasance ni kaɗai ne a wurin zan iya zona in na zona kuma duk da haka sai in na ga kamar mutane suna zuwa kuma sai ga abin zai sa ni kawai sai zuciya na ta ambace ni in tashi in shiga ciki to kin gani kenan yanda abin yake to ka taba zuwa asibiti game da rashin lafiyan Na'am. Ka taba zuwa asibiti ganin likita? Eh na taba zuwa, na taba zuwa a Maiduguri. Da na je a Maiduguri na je ganin likita a Maiduguri shine suka tambaya na ina shan hayaki ne nake musu eh na taba shan hayaki amma na bari. Sannan suka zo suka ce min to kwata na zo na daina shi. To kin ji haɗo mu da doctor kenan. Na ce. Doctor bai taba gaya Wane hayaki ne? Wane hayaki kenan kake nufi? Menene hayakin da kake faɗa? A'a, kamar shan hayaki haka kamar sigari haka ne. sigari ba ba wasu eh. ba wasu kwayoyi ba a'a ah, ah, ba wasu kwayoyi ba ne taba ne haka mm-hmm. Mm-hmm. to sai likita ya ce maka me ya same ka sai likitan ya ce me ne ya dame ka eh, shi ya zo ya tambaya na ina shan hayaki ne nace maka eh ina shan hayaki to daga nan kuma sai ya zo ya ce min in dakata nace to na dakata to amma duk da haka mm. yana bani magani to kuma shi bai taba gaya min cewar ga yanayin yadda matsalan ka yake ciki ba amma dai kawai da sai ya ce min da in dakata shi ne na dakata kawai na bar mm-hmm. eh, yanzu ba wani abin da ba wani abin da nake yi da batun hayaki dai in ba dai wanda zai ci zan zuba akan garwashi ba mm-hmm. to amma yanayin zuciya na din kam ni a yanayin zuciya na din ba ba ta wannan ne take damuna ba don saboda na san cewar kama ni ne aka yi ta cikin zuciya na din mm-hmm. kama ni aka yi kama ka kamar ya ba ba amma ba kamar kamar samfun ne kamar samfun ne aka yi min haka samfun da aka yi min din kuma kamar iri dai a cikin abun sha dai kawai da haka dai sihiri haka dai nake tunani eh a cikin abun sha dai haka amma ba haka ba yawwa amma ba haka ba ba wai cewar wani abu mayu dai sun kama ni dai a zuciyan kuma bayan haka kuma a cikin abun sha ma an sake kama ni to duk da haka a cikin wannan abun ma ni ban ɗauke ta wani abu ba a lokacin sai yanzu dai lokacin da na ga na daɗe yanzu haka abun take suke kurkura damuna ne su zan zona zan yi tafiya zan tsaya zan yi tafiya sai ki ga abin ya suke dawo ni baya in dai kuma gaba zan yi sai ya dawo ni baya in dai kuma baya zan yi sai ya tura ni gaba sai wani lokaci in tsaya kawai a wuri biya. Cikin dare yadda lamarin abin yake kenan. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya. To kaman kana ɗan shekara nawa ka fara jin hakan? Eh to lokacin gaskiya gaskiya lokacin ba ina nan na ina da dan ina da dan wayo na ne fa. Bayan ina ce ina ce miki daga farkon abun zuwa yanzu shekara kusan goma dai yanzu haka. Mm. in ma bai kai goma ba zai kaɗan ne ya rage. Ta mm. ji kenan daga faruwan abun daga lokacin da abun ya faru zuwa yanzu. Mm. To kin ji kenan. inda abin yake to mm. amma kin san cewar kin san cewar akan haka din ya kasance kuma dalilin wayansu da muka zona tare da su to amma kin san dai bangaren da a ce wai gashi abin da muka yi da wani sirri to sai ya zo ya kasance kamar maganar da muka yi da kai da kamar maganar da muka yi da shi kuma mm. to sai ya kasance kuma da muka yi da shi kuma sai abin ya zo ya bayanu amma duk da haka wannan abun abu a cikin duhu dai ba zan iya ci gashi ko dalilin wannan magana da muka yi din aka yi min haka ko ba dalilin haka ba ba zan iya ce a gashi ba amma ni a tunani na dai ina gani kama ni ne aka yi sanmu ne aka yi da saboda dalilin haka din indiyan da magana yake kenan To, kaman alamun waɗanne irin ciwuka kake ji a jikinka akwai wasu ciwuka ne banda yanayin da kake shiga na na damuwa din akwai ciwo ne a jikinka? A'a, wani ciwo dai a jikina haka dai bana jin shi sai dai in ji zafin sai dai in ji na zuciyan ne kawai daga bangaren mm. zuciyan wani lokaci ciwon kai mm. to ciwon kai din zai dame ni amma ciwon kai din wani lokaci zai dame ni in ta nemi magani in ta nemi magani amma ina wani lokaci zai warke haka wani lokacin na samu magani na wasa mishi kuma duk da haka ba zai warke ba sai zuwa wani lokaci kuma a to amma duk da haka wayannan din kuma ban ce mishi wani babban cuta bane kam amma daga wannan sai zuciya ne kawai inda nake ji yana damuna wani lokaci kuma in ji jiki na amince yake mm. kin gani to kana wani sana'a na karfi kana wani sana'a ne na karfi kana wani sana'a na karfi na karfi eh da zai dauke maka kewa haka sana'a na karfi mm a'a sana'a na karfi sana'a na karfi dai sana'a na karfi dai ba na yin shi tunda mm. wannan abun ya faru mu mm. tunda wannan abun ya faru mu abun mai karfi dai kai ban san abin da na yin shi nan mai karfi bane mm. wallahi to amma tun daga nan shikenan ban yi abu mai karfi ba Eh, Allah ya ah, To kamar yadda Dr. Asma'u ta yi mana bayani a makon da ya gabata. Na ƙarshe kuma da nake so na ƙara tunasar da mu shine um, kamar akwai na yi magana firgici ɗazu. To firgici na maza yawanci wannan ciwon na firgita da ake samu shine a turanci ake cin mishi post-traumatic stress disorder. Yawanci maza su su suke fita. saboda haka idan wani rigima ta tashi na wani yanke-yanke da wani kashe-kashe su ne idan wani hatsari ne ya faru su za su gani su wannan ptsd din da na faɗa post traumatic stress disorder yawanci abubuwan da ka gani ne na zahiri abu na tashin hankali to su maza kinga su ne za su je yaƙi su suke zuwa yaƙi su ne sojoji a misali ko ba sojoji ba dai su suke zuwa yaƙi su suke zuwa gaba da gaba da su ake gaba da gaba su haka wannan abubuwan bayan an riga an yi su sun riga sun faru sun ma wuce amma kuma za su yi ta dawowa za su yi ta dawowa mutum shi ma sai zama kamar wani abu da zai rinka sa shi wannan firgitar tashi shi ma wannan yana da nasaba sosai yana da cikin cututtukan maza na lafiyar kwakwalwa da ake samu yanzu. Idan aka haɗu da matsaloli irin wannan, a fara kai mutum asibiti don yin gwaje-gwaje kafin a san wane irin matsalar ce da mutum. To da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri muna fata an amfana a kasance da mu mako na gaba. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin akan faifai ni ce Aisha Tisle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya. Ya Ubangiji